a wannan haduwa mu ta ranar juma'a shida ko shida ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 inda muke cikin tafsirin suratu yunus a jiya mun kwana akan aya ta 90 da hudu za mu kuma fara ta kan wannan aya ɗin saboda bamu karasa bayaninta ba lokaci ya yi mana halinsa amma kafin mu karanta ayar da za mu fassara akwai tambaya ɗaya da za mu ansa a gurguje wani ya rubuto yake cewa ibnu arabi da muke magana a kansa jiya shin ibnu arabi ake cewa ko ibnu arabi akwai alif da lam a sunansa ko babu alif da lam to a duk wanda ya saurara a jiya ina cewa ibnu arabi akwai ibnu arabi akwai ibnul arabi akwai ibnul arabi da alif da lam akwai nakira akwai ma'arifa to shi wanda muke ta magana a kansa da wanda muke faɗar irin akidojin shi shine ibnu arabi ɗin ba ibnul arabi ba Ibnu arabi shine muke magana a kansa shine wanda yake daga baya baya ibn arabi ya riga shi bai ya riga shi abin nan rayuwa a duniya kuma shi wannan ba malike ne mutumin mutumin falastin ne an afwan mutumin qurtuba ne mutumin andalus mutumin qurtuba shine mai littafin a tafsirin alqur'ani a sannan shine kuma wanda yake da littafin alqabas sharhin muwatta malik ibnu anas yana da daidai littattafai daban-daban wannan shine ibnu al-arabi malami wanda yawanci a littattafai na ilimi akan ambaci sunansa ibnu arabi kuma in ka ji sunansa yawanci sai a littattafan sufanci taban tasawuf a nan sunansa yake zuwa saboda kwarewarsa a wannan janibin don haka ibnu arabi muke magana ba ibnu arabi ba بسم الله بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنت في شك مما Allah madaukakin sarki ya fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika to idan ka kasance cikin shakka game da abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una kitaba min qablik sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka laqad ja'aka alhaqu haƙiƙa gaskiya ta zo maka min rabbika daga ubangijinka fala kunan minal mumtarin don haka kada ka zama cikin masu shakka wala takunanna min allazina kazzabu bi ayati llahi kada ka zamo daga cikin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fatakuna min al sai ka zamo daga cikin masu hasara a jiya mun ce wannan ayoyi da zamu karanta suna yin ta'aliki ne ga abin da ya gabata a surar gaba ɗaya. bayan Allah madaukakin sarki ya gama kawo ko shubuhohi na ainihin mushrikai da amsa akan su ya kuma kawo mana kisoshin wasu daga cikin annabawa annabi nuhu da annabi musa alaihi salam sai kuma allah maɗaukakin sarki ke ta'aliki a kan kisoshin gaba ɗaya yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallama fa in kun tafi shakkin idan ka kasance cikin shakka muka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama baya shakkar abinda allah maɗaukakin sarki ya saukar masa to sai dai wani lokaci allah maɗaukakin sarki yakan yi irin wannan uslubi ɗin a ƙur'ani domin a nuna wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam girman maganar da ake yi mata idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganar wato maganar aka fuskantar da ita gare shi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke al'ummarsa za su ga girmanta duk lokacin da ka fuskantar da magana zuwa ga wani babba to na ƙasa da shi zai ga girman maganar to saboda ka Allah madaukakin sarki yana yin wannan muka ce kamar yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin lalle tabbaci hakika idan kai shirka la yahbatanna amaluka lalle tabbaci hakika aikinka zai rushe kuma zaka kasance daga cikin hasararru babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai yi shirka ba to amma akwai bayani akwai gargadi ga waɗanda suke al'ummarsa cewa idan suka yi shirka aikinsu zai rushe domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayinsa gashi abinda Allah ya faɗa masa duk matsayinsa a gurin Allah Allah ya ce da shi idan ya yi shirka aikinsa zai rushe to kai da kake wani na ƙasa a cikin al'ummarsa za ka fi ganin girman maganar to shi ne wasu malamai suka ce a irin wannan uslubin ne Allah ya yi anan ce fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika in har kana shakkar abin da na aiko maka ko kuma a'a kai kana cikin masu shakka waɗanda suke tantama suke kai kawo wajen su gaskata abin da Allah ya baka fas'alil ladina yaqra'una kitaba min qablik to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka anan Allah madaukakin sarki yana gaya masa a bisa wannan fassara ya tambayi waɗanda suke ahlul kitabi za su zama hujja akan gaskiyar abin da Allah ya bashi mun ce Allah maɗaukakin sarki ya umarci a tambayi ahlul kitabi akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi Sallama duk da cewa a hankalce za ka iya cewa ai za su iya faɗar za su iya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama tun da dai ba su yi imani da shi ba tun da dai har suna yaƙinsa to babu shakka za su zai iya tambaye su su ƙaryata shi muka ce a idan Allah ya ce a tambayi wane su ba da shahada ana nufin adalan cikinsu waɗanda suke masu insafi a cikinsu kuma kowa ya san cewa akwai waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi a zamanin annabi sallallahu alaihi irin irinsu abdullahi ibn salam da jama'arsa babu shakka waɗannan idan aka ce a tambaye su bisa ga abin da suka karanta a cikin attaura ko linjila na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama za su fito da sifarsa ƙarara za su bayyana wannan domin allah ya faɗa mana cewa akwai sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da allah ya saukar na attaura da injila allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil waɗanda suka yi imani ko suke bin annabi wanda yake al'ummiyi baya rubutu baya karatu allazi yajidunahu wanda suke samun bayaninsa maktuban inda fi tawrat wal injil yana nan an rubuta a wajensu cikin attaura da kuma cikin linjila saboda haka sun san akwai wannan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi bayani ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yayi shelarta kowa ya ji abin da Allah yake gaya masa fas'alil ya yaqra'una alkitaba min qabli ya kasance kuma babu wani wanda yake makarancin littafi da ya fito ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama duk da hirsinsu da matsanancin kwaɗayinsu na su ga sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama amma ko ba a samu wani ya fito ya karyata shi ba kaga ita ma wannan gudar aya ce gudar shaida ce da take nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama akan gaskiya yake Allah ya ce masa laqad ja'aka alhaqqu min rabbika to haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka wannan jumla ita ma za ta ƙara tabbatar maka da cewa wannan magana da Allah ya yi ba wai yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita kai tsaye bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa gaskiya ta zo masa daga ubangijinsa waɗanda suke tantama suke inkari su suke buƙatar a gaya musu haka shi yasa Allah ma ya kawo da lamu tauki da qad litahqiq la qad ja'aka alhaqqu min rabbik domin ya nuna maka cewa ana magana da waɗanda suke shakka din ne ana magana da waɗanda suke inkarin ne shi yasa aka zo da muakkidat abubuwan karfafa magana domin a ƙara kawar musu da wannan inkarin da suke yi Allah ya ce laqad ja'aka alhaqqu min rabbik haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka zamo daga cikin masu shakka akwai bambanci tsakanin ashakku da al'imtira a lugar larabci idan ka ce ashakku shine tarar na bayna a tarar taraddud na ihtimalai kana kai kawo tsakanin ihtimali guda biyu saboda wata shubuha wato ka samu wani rikicewa ka samu wani rudu abin nan haka yake ko ba haka yake ba kana kai kawo ka yadda ko kakka yadda saboda shubuhar da take kwakwalwarka wannan shi ake cewa shakka alimtira kuma a taraddudu bayna ash-shay'aini bila shubha mutum ya dinga taraddudi yana kai kawo ya karba abu ko kai ya karba tare da cewa babu wata shubha babu wata shubha da take a kwakwalwarsa wacce ta hada shi karba to Allah madaukakin sarki ya gaya masa idan akwai mai shakka to a kafa masa hujja dan a kawar masa da wannan shakkar wanda kuma shakka ta kawu gabarinsa ya zama na baya da shakka to kada kuma ya zama cikin mumtarina waɗanda kuma suke kai kawo ba tare da shubha ba an gane ko farko aka yi maganar shakka sannan aka yi maganar imtira wato wanda yake da shakka to a kawar masa da shakka ta hanyar tabbatar masa da hujja fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli to idan aka kawar masa da da shubuhar da take kwakwalwarsa ya kamata yayi imani ya sadu da ya karba abinda aka gaya masa kada ya zama kuma cikin almumtarina waɗanda suke kai kawo ba tare da shubuha ba an gane ko sannan Allah ce wala da minal ladina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin kada kuma lalle hakika kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyin Allah to shi da wannan mataki na uku mataki na farko matakin shakka mataki na imtira sai kuma mataki na takzib mataki na takzib shine bayan duk ka gama gane komai to yanzu ba batun kai kawo ake ba kawai ka fito karara ka ce kai baka yadda ba ƙarya ake yi to kaga sai Allah ce to kuma kada ka zamo daga cikin waɗanda suke karyata ayoyinmu bayan an gama musu bayani an kawar musu da shubha an kawo musu da taraddudi to sai kuma su fito su ƙaryata haka akwai waɗanda suna shakka akwai waɗanda bayan an kawo musu da shakka suna kai kawo akwai kuma waɗanda ƙarara sun fito sun ƙaryata to kada ka zama ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen mutane guda uku laminar shakina wa laminar mumtari da wa laminar mukazzibi to kasancewar almukazzibu ne wanda ya fito ƙarara ya nuna yaƙin shi da yadda yake ya ƙarƙarya, sai ubangiji ya ce fata kuna min alkhasiri sai ka zamo daga cikin hasararru waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, suke faɗa da gaskiya babu shakka waɗannan suna cikin taɓaɓɓu suna cikin hasararru Allah ce innal ladhina innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim na'am Allah ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalmar ubangijinka ta cancanta a kansu ta tabbata a kansu la yu'minuna ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace irin aya kowace irin hujja za ta zo musu ba za su yi imani ba hatta ya raul azab alim har sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani suka ganta ga dangadan ra'ayil aini to Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri a cikin al'ummarsa akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta musu rabo za su yi imani da shi akwai kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai rubuta musu rabon za su yi imani da shi ba haka ubangiji ya riga ya hukunta tun fil azal kowane ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kwanya ya ba shi dama ya ba shi ƙudura ya ba shi ikhtiyari da mashi'a ta ya zaɓi abin da yake daidai ko ya zaɓi abin da yake ba daidai ba liman sha aminkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah ubangiji ya ba wa mutum wannan dama ta ya zaɓi abin da yake shine gaskiya domin ya wadata shi da hankali bai cire masa hankali ba duk wanda aka cire wa hankali to an ɗauke masa alƙalami don haka ubangiji ya ba shi al-isti'dadat wal mawahib maki wanda za su ba shi ikon ya gane abin da ake gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba to wasu sun yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su saboda haka sun gane abin da yake gaskiya sun bi shi wasu kuma gaba ɗaya sun aje wannan damar sun kwafe ta sun ki amfani da hankalinsu don haka sun kasa gane abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na gaskiya kuma Allah maɗaukakin sarki yana tasliyar annabi sallallahu alaihi wasallama da kwantar masa da hankali yana nuna masa kisoshin annabi musa da annabi da annabi nuhu alaihi salam na masa kissar annabi nuhu alaihi salam daga cikin mutanensa akwai wanda suka yi imani wanda su ne 'yan kaɗan ba amana ma'ahu illa kalil 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi haka nan cikin annabi cikin mutanen annabi Musa su ma 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi babu waɗanda suka yi imani da shi sai 'yan zurriya daga cikin mutanensa sai 'yan shabab samari sai wannan sahara da suka yi imani bayan sun ga mu'jizar annabi Musa alaihi salam wanda tafi ƙarfinsu to don haka shi Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kada ya damu sunnar ubangiji haka ta gudana a cikin bayansa akwai waɗanda ya hukunta musu da sa'ada akwai kuma wanda ya hukunta musu shakawa waɗanda aka hukunta musu shakawa duk iya bayaninka babu yadda za a yi ainihin su karɓi gaskiya duk yadda ka kai ga bayani innal lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la nuna. waɗannan da kalmar ubangijinka ta riga ta gaskata a kansu ubangiji ya riga ya rubuta ya musu tambari cewa su ba 'yan aljanna ba ne, su 'yan wuta ne to wannan duk yadda ka kai ga ainihin bayani ga gargadi ga tsoratarwa wannan ba zai sa su ji komai a tare da su ba kamar yadda Allah ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi da masu gargadi wannan ba za su wadatar da mutanen da ba za su yi imani ba wa in yarau ayatan yu'ridu anha wa yaqulu sihrun mustamir duk sanda za su ga aya wata hujja wata mu'jiza wani gudan dalili da yake nuna gaskiyarka to za su kawar da kai su ce ai wannan ma tsafi ne wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya babu wata mu'jiza babu wani dalili da zai zo musu daga Allah face sun kasance masu kai masu kawar da kai daga wannan kamar yadda Allah ce wa ka min ayatin fis samawati wal ard yamurruna Alayha wa hum anha mu'ridun ayoyi da dama waɗanda suke gani mu'jizozi da dama waɗanda suke gani a sama da ƙasa suna ta wucewa ta kan waɗannan mu'ujizozin amma kuma ba za su yi imani ba haka Allah maɗaukakin sarki ya hukunta innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim waɗanda suka kafirta ba za su yi imani ba sawa'un alaihim daidai ne a wajensu a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ka yi musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba ba za su yi imani ba kuma wannan shine abin da annabi Musa alaihi salam ya faɗa yace a cikin addu'ar da yayi yake cewa rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani to kana da koyi da annabi Musa yadda shi ma annabi Musa ya fahimci haka mutanansa akwai wanda za su yi imani akwai wanda ba za su yi imani ba to kai ma ya kamata ka koyi wannan daga cikin darasi ko kuma fa'ida da za ka samu daga kisar annabi musa allah ce walau ja'atuhum kullu ayati kowace irin aya za ta zo musu kowace irin aya za ka zo musu da ita ba za su karba ba ba za su yi imani ba hatta ya rawul azab al'alib sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani sai lokacin da suka ga ainihin gaskiya karara sai lokacin da mutuwa ta zo duk wani kafiri lokacin da mutuwa za ta zo masa sai ya ji a jikinsa cewa eh lalle abin da ya yi a duniya ba bisa gaskiya yake ba lalle sai ya fahimci haka sai ya yi nadama sai ya yi kaico sai ya yi da na sani lokacin da mutuwa ta zo masa kuma a lokacin wala ta hina mandami abin da yake nadama a lokacin ba zai yi amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba walaisa tattaubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an Walalla zina ya mutu na hum kufar wanda duk mutuwa ta zo masa ya shiga gargara to tubansa ba za a karba ba kamar yadda wanda ya mutu a ranar gobe kiyama ba zai ce ya mutu yana kafiri a ranar gobe kiyama ba zai ce ainihin ya dawo musulmi ba ko ya yi imani a karbi imaninsa Allah maɗaukakin sarki ya ce falaula لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم الله يقول فلولا كانت قرية آمنت وتباب وتاء القرية وجتي إيماني فنفأها إيمانها إيمانا تيأم فانيتا إلا قوم يونس sai mutanen annabi yunus lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya wa matta'nahum ilahin muka ji yadda su dadi har zuwa wani lokaci to Allah madaukakin sarki ya kawo kissar annabi nuhu a annabi yunus alaihi salam cikin irin wannan takaitawa domin ta dace da ta'aliqin da ake yi ta'aliqin da ake yi shi ne waɗanda Allah bai rubuta musu imani ba duk yadda ka kai ga yi musu wa'azi ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya rubuta musu imani kuma za su yi imani ɗin kamar yadda mutanen ƙarya annabi yunus alaihi salam suka yi imani sun yi imani Allah ya karɓi imaninsu duk da cewa annabi yunus alaihi salam ya yi musu addu'a Allah ya halaka su idan har ba su yi imani ba suka zauna ba su yi imani da shi ba sai da suka fara ganin burbushin azaba sannan sai suka yi imani to ubangiji sai musu wannan baiwar ya karɓi imanin su duk da cewa sunnar ubangiji galibi duk sanda azaba ta nufo wani ya ce kuma a lokacin ya yi imani ba za a karbi sa ba amma su an karbi su sai suka zama togaciya daga ka'ida ta gaba ɗaya, daga ka'ida ta bai ɗaya. ka'ida ta halaka dukkan wata al'ummar da bata imani ba yayin da azaba ta zo mata gadan-gadan da rashin karɓar imaninta kamar yadda ba a karɓi imanin ainihin fir'auna ba lokacin da ya gan shi ya shiga ruwa lalle ya tabbata haƙiƙa ya halaka a lokacin da ya yi imani Allah bai karɓi imaninsa ba ya ce al'ana wa sai ta qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu kuma alhalin ka cika rayuwarka da ɓarna ka zama cikin maɓarnata? sai yanzu ne za ka yi imani ubangiji bai karbi imaninsa ba aka yi masa inkarin imanin da ya yi aka nuna masa ya makaro amma ga mutanen annabi yunus alaihi salam allah ya karbi imaninsu annabi yunus alaihi salam shine yunus ibn matta wasu suna cewa matta ɗin sunan mahaifiyarsa ce amma a cikin abin da ya zo a cikin sayul bukhari matta ɗin sunan mahaifinsa ne matta sunan mahaifinsa ne ba sunan mahaifiyarsa ba yunus ibn matta allah ya aiko shi a cikin mutanen nainawa nainawa gari ne a cikin lardin mausil al-mausil lardi ne na arewacin ƙasar iraki arewacin ƙasar iraki a wannan lokacin a wannan lokacin akwai ashuriyun sarakunan ashuriyun su ne suke mulki a gurin kuma kun san cewa buktanassar ya je ya yaƙi abin nan banu isra'ila kamar yadda muka faɗa jiya ya yaƙi banu isra'ila a baitul maqdis ya kwaso wasu daga cikin ribatattun yaƙi fursunoni daga cikin banu isra'il wanda suka zo nan babila a wannan yanki na mausil suka zauna a matsayin fursunoni kuma suka hayayyafa ma ya zama da akwai tsirarin ahalul kitabi a gurin to annabi yunus allah ya aiko shi cikin wannan gari na nainawa a cikin garin mausin a lardin mausil cikin ƙasar iraki lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanansa ya musu wa'azi kamar yadda kowane annabi yake yi wa mutanansa wa'azi su kangare suka ce ba za su yi imani da shi ba za su yarda da shi ba shine yayi musu addu'a ya gargade su cewa Allah zai saukar musu da azaba tsawon kwana arba'in idan ba su yi imani ba azaba za ta riske su to sai ya kasance ba su yi imani abin nan a kwana talatin da biyar ba su yi imanin ba shi kuma a lokacin ya fita bisa fushi da fusata ganin cewa gashi kwanaki suna ta tafiya amma mutanen nan ko a jikinsu harkar gabansu kawai suke yi kwana talatin da biyar ya wuce mutanen da ba su imani ba sai ya fita a fusace wa zannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin annabi annabi annabi yunus shine zannun nun shine kifi lokacin da ya fita ya gudu ya bar su Allah madaukakin sarki ya ba mu kissarsa a cikin suratul safat wa inna yunus laminal mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athu ato annabi yunus ya kasance daga cikin manzanni lokacin da ya fita ya gudu kamar yadda bawa yake guje wa ubangijinsa haka ubangiji ya sifanta gudun da yunus ya yi daga alkaryarsa iz abaka ilal fulkil mashhud ya tafi jirgin ruwa wanda yake ciki an cika shi da fasinja an cika shi da kaya jirgin ruwa na mutanen na alfinikiyun wanda suke zirga-zirga wajen ɗaukar mutane daga wannan yanki su kai su sham su dawo su ɗauki wasu su kai kaya da sauransu saboda haka sai ya shiga wannan jirgin ruwa bayan kuma jirgin ruwan ya cika ta ya abin da ya cika ya batsi, da mutane da kaya Allah ya ce alfulkil mashhur an cika shi an gama lodi to ko saboda haka sai lodi yayi wa jirgin rawa dole ne a rage a rage wani in ba haka ba duk za a mutu to zuwa za a jefa a ruwa to shine kowa ya kalli kowa kaga ba wanda zai ce shi a jefa shi to shi ne kuma a gurin ba wanda aka yi wa kallon reni tunda da an kai wa wani kallon reni kaga shi za a jefa kowa a kafe yake da kafafuwansa aka ga to kuma za a halaka ne gaba daya aka ce to sai a yi ƙura'a to shi ne aka yi ƙura'a sai ya kasance annabi yunus alaihi salam ƙura'an na faɗa a kansa aka yi har sau uku kasa irin wannan karan farko dama mutum ba zai amince da wuri ba aka yi na farko sai ya yi runtu aka yi na biyu zai runtu na uku ta ce to shi kenan ba kuma yadda za a haka ubangiji ya yanka masa fasaha fakana da minal muzhadin muzhadin shi da maghlubin ya zama cikin wanda aka rinjaye su a ta haukansu saboda haka sai suka jefa shi cikin ruwa kama hulhutu ana jefa shi ruwa sai babban kifin nan sai ya loma da shi Allah ce falta kama hulhutu sai ya loma da shi saboda sai ya haɗe shi bai karya kashinsa ba bai tauna namansa ba ubangiji sai ya aje shi a cikin kifi wasu ce kwana arba'in wasu ce kwana hudu yayi wasu ce kwana bakwai wasu ce amma dai Allah ya aje shi a cikin kifi to a wannan lokaci ya kasance cikin masu tasbihi to wannan shine abin da ubangiji yake riskar bawansa da shi yayin da ya shiga bala'i ya koma ga Allah falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'th ba dan yana cikin masu tasbihi ba masu tuna Allah da yi ta zama a cikin wannan kifin har zuwa lokacin da Allah zai tashi mutane a fito da shi daga cikin wannan to shi da yayi tasbihi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim daga nan sai sai ubangiji ya sa kifin nan ya amayo shi a gabar teku ba da lafiya domin Eh, wanda ya zauna waɗannan kwanaki a cikin kifi dole ne ya rashin lafiya amma banda shi Allah ya so shi da rai ai ba za ka rayu ba ma sauraka sai ya abin nan na alaihi shajaratan min yaktin muka fitar masa da bishiya ta abin nan ta kankana domin ya samu abin da zai fake ya samu kuma abin da zai sha wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw zito fa'amanu famatta'nahum ilahi sai muka aika shi zuwa ga mutane dubu ɗari ko kuma sun ɗara haka wato sai su Allah ubangiji ya cito ya koma cikin alƙaryar da ya baro saboda haka da ya je sai suka yi imani ubangiji ya ƙyale su har zuwa wani lokaci kamar yadda ya ƙaddara mu kowa ya karɓi ransa a lokacin ajalinsa to shi ne Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai ma a cikin al'umma ka akwai wanda wannan nahama din za ta riske shi kuma haka ta faru ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatu makka ai kaga dukkan wasu wanda suka rage a cikin garin makka a lokacin duk sun karbi sun karbi musulunci wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da rinduna wanda da ba su yi imani ba da ƙarshen su gaba ɗaya ya zo lastasalahum tun da rindunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita fatu makka ba za su iya gaba da gaba da ita ba ba za su iya rukumawa da ita ba to amma sai Allah ya so su da rahama sai ba su tsaya sun yi tirjiya ba lokacin da Adab ya je fatahu makka kafiran quraisha ba su yi wata tirjiya ba kawai sai suka sadu da suka sallama annabi ya ce to kada a taba kowa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin wa man dakhala baytahu aghlaqa ala nafsihi fa huwa amin wa man dakhala bayta abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidansa ya kulle to a kyale duk wanda ya shiga masallaci ya fake da masallaci a kyale shi duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi kaga wannan siyasa ce ta mulki a lokacin zai ji cewa an girmama shi ce duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi to a lokacin ne duk suka suka yi ta imani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi ne Abdullah ibn Khatal Abdullah ibn Khatal shi wannan ya kisa duda ya kisa lamawa ya ci gaba da tirjiya ya je ya rike a starol ka'aba a lokacin ya rike abin nan rigar ka'aba a yadda suke yi a jahiliya a jahiliya idan mutum ya yi aika-aika ya gudu wai kada a taba shi sai ya je ya rungume ka'aba to yana zaton har yanzu jahiliya za ta yi amfani da haka sai ya je ya rungume ka'aba annabi ya ce a kwakulo shi a zaƙulo shi a fito da shi aka fito da shi kuma aka kashe shi to ban da shi babu jinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar a garin makka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama suka taru ya ce to me kuke zaton zan yi da ku me kuke tsammanin yanzu zan yi muku domin duk sun san tarihin abin da ya faru ga annabi da sahabbansa da musgunawa da keta da mugunta da suka yi masa duk sun san tarihin yanzu ga su a hannunsa ya ce to me ya zaton ku zan aikata da ku ma zannukum anni fa'ilun bikum me ya tsammanin ku yanzu zan yi muku sai suka ce khairun akhun karim wabnu ahun akhin karim alkhairi muke tsammanin kai mana dan uwa ne kai mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci sai ya ce izhabu fa’antum tulaka la la tathriba ba alaikumul yau ku tafi duk an sake ku duk kun zama yantattu a yau babu wato ainihin tsangwama ko kuma ainihin babu tuhuma a kanku a yau saboda haka duk sai suka samu kansu a wannan lokacin kaga wannan yanayin nasu ya yi kama da yanayin mutanen annabi yunus wanda su ma ga azaba ga dan ta zo musu amma Allah ya karbi imaninsu to su ma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama a hannunsa amma duk da haka sai ya musu afuwa to wannan irin wannan afuwar ita ce ake yaba al'afu inda al-maqdira lokacin da ka kamma abokin gabanka ka cin masa ya zama na kana iya yin ko ne da shi ya zama a tafin hannunka shi kansa ya karaya ce to me kake tsammanin yanzu zai faru gare ka babu shakka idansu za su fito za su furfuto yana jirin yaga kawai me za ka yi masa sai ka ce to jika an yafe maka to irin wannan afuwa din ita ce abin yabo ba bayan an fi ƙarfinka ba ka yi afuwa an fi ƙarfinka ba yadda za ka yi ka ce to na yafe bai kaya bai to na'am yafewar ta yi in ka yafewar wadda kai ta yi amma kuma ba abin a yaba maka bane a ce ka yafe a inda a ce ka cin masa ne aka ga ka kyale shi to shi ne za a ce eh lalle yafewar ta gaske ce amma abinda ba kai ka fi karfinka ne ba yadda za ka yi da shi in ma ka kara taɓo shi zai ƙara sai ka ce to ka yafe to shi ne Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce falaula kanat qaryatun babu wata alƙarya amanat da ta yi imani yayin da azaba ta nufo ta gadangada fana fa'aha imanuha kuma imanin da ta yi amfane ta illa ƙauma yunus sai mutanen annabi yunus su ne waɗanda suka yi imani a lokacin kuma imanin nan ya amfane su lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya to shin an yaye musu azabar rayuwar duniya ne kawai banda ta lahira ko hadda ta lahira anan Allah ya ce fil hayatid dunya anan duniya kenan ta tayo a lahira Allah ya kama su amma ayar da take cikin suratul safat wanda muka karanta tana nuna an yaye musu azaban ta duniya da ta lahira an karbi imanin su domin Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin kaga sun yi imani idan ko mutun yayi imani ubangiji har ya shaida cewa sun yi imani babu shakka wannan imanin zai sa a yaye musu azabar su yaye musu azaba ta lahira don haka mutanen annabi Yunus alaihi salam an yaye musu azaba ta duniya an yaye musu ta lahira saboda imaninsu wannan shi zai nuna maka bambancin su da fir'auna kaga shi fir'auna <coughs> kasancewar imaninsa imani ne wanda yake dan jabu sai wannan imanin bai amfane shi ba bai samu ba yaye masa azabar ba don ya mutu a cikin ruwa kawai Allah cewa ya fal yawma nunajjika bi badanika jikinka kawai za mu fitar shi ma don ya zama aya don ya zama dalilin cewa kafa mutu don banu isra'ila sa iya cewa ba mutuwa kai ba kana can kana bin annabi musa da mutanensa to don ka zama aya za mu cire gangar jikinka mu je huta waje kowa ya ganka ga kanan amma kam ya samu kubuta bai samu wannan kubutar ba an gane ku bai samu wannan kubutar ba sabanin mutanen annabi yunus alaihi salam kasancewar imaninsu na gaskiya ne su sai suka samu kubuta famatta'nahum ilahi sai muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci ma'ana har lokacin da mutuwa ta zuwa kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin abinda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi a cikin sayo muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ba da labari lokacin da ake yana tafiya bayan yana dawowa daga abin yana tafiya zuwa hajjinsa ta bankwana a lokacin ya zo wani wadi wani kwazazzabo to a wannan lokacin sai yake tambaya wannan kwazazzabo ne wannan sai mutane suka ce da shi wannan kwazazzabon sunan shi wadil azraq abinda ake kiransa da shi kenan sai yace ka anni anzuru ila musa habitan min as-saniya wa lahu ju'arun ila talbiya ce ana nuna mun kamar ga annabi Musa na ina ganin shi yana gangarowa da kan wannan dutsen yana ƙaraji ma'ana ya ɗaga miryar shi da talbiya yana ta labbaik Allahumma labbaik kuma da ƙarfi ana ji sannan sai ya zo wani ainihin kwazazzabo na ma ya tambaya ya ce nan fa aka ce da shi wannan saniyatu harsha kenan wani kwazazzabo ne da yake tsakanin hanyar madina zuwa makka kusa da juhufa hanyar da za a bi a tafi sham to shi ne sai a nan ma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce ka'anni an zuru ila yunusa ibn matta ala naqatin hamra a ja'da alaihi jubbatun min suf khutamu naqatihi khulba ya ce sai gashi kamar ana nuna mun yunus ibn matta yana bisa taguwarsa ja wacce take ƙosasshiya mai cike da nama alaiha jubbatun min su alaihi jubbatun min su yana sanye da alkabba ta sufi ta gashin dabbobi sannan khutamu naqatihi khulba wato linzamin taguwar tasa na ainihin kaba ne malamai suka ce ta yi a nan allah maɗaukakin sarki ya suranta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana ganin sanda annabi musa da annabi yunus suka yi hajji an sunanta musu gashi yanzu kamar yadda za ka hoton bidiyo haka aka ɗauko masa rayuwar tasu ya gani gashi nan akan abin hawansa ya zo hajji wanda yana nuna maka dukkan waɗannan annabawa sun je sun yi hajji kuma allah ya nuna masa cewa ta nan gurin suka bi gashi nan lokacin da suke kan abin hawansu wata rana a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wani bai hudu ya zo gurin shi kamar yadda abu huraira ya rawaito yana cikin sayar bukhari wani bai yahudi ne a kasuwa yake arada hajarsa yake tallar hajarsa ya kasa kayansa yana talla sai wani ya zo ya masa tayin da shi kuma bai ji daɗi ba ya taya da ɗan kuɗi kaɗan sai bai hudan bai ji daɗi ba sai ya ce la wallazi musa alal bashar na rantsi da wanda ya zaɓi musa ya fifita shi akan sauran halitta akan sauran mutane ba farashin kayan kenan ba wani al'ansari mutumin madina musulmi yana gefe a kasuwar da ya ji wannan bai hudu yana wannan rantsuwar yana cewa la wallazi tsafa musa alal bashar sai ya taso a guje ya zo ya gaura ma wannan bai hudan mali ya tsinke shi da mari ya ce a ta ƙoro wallazi tsafa musa alal bashar wanda biyu bai na azhurina ya ka rika faɗar cewa allah ya fifita musa akan mutane alhalin manzan allah annabi yana cikinmu bai hudan nan sai ya kawo ƙara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shi ga abin da aka yi masa shin ba ya da zimma shi ba kafirin amana ba ne ba ya da ahad ba ya da alkawari da yarjejeniya na ba za a cuce shi ba annabi ya tambaya me ya faru sai ya gaya masa annabi ya fusata shi ne yake cewa la tufaddiluni ala musa kada ku fifita na akan annabi musa alaihi salam haka nan yake cewa la yaqulu ahadun ana khairun min yunus ibn matta kada wani ya ce ni ne mafi alkhairi sama da yunus dan matta malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar ba yana nufin cewa waɗannan annabawa daidai da shi suke ba babu shakka annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wasu sun fi wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul anbiya'i gaba daya shine mafificin annabawa duka to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba a fifita shi idan har fifitawar za ta jawo ya zama suka ga wani daga cikin annabawa baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kamar akwai tawaya ga su waɗancan annabawa da aka fifita shi akan su sai ce to kada a sake irin wannan amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine yake cewa ana af ana ana ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba daya saboda haka shugaban annabawa ne duka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tawalu'u baya san irin wannan matukar wannan din zai bayu zuwa ga tauye darajar wani annabi saboda haka annabi yace kada wani ya ce ana khairun min yunus ibn matta musamman ma idan wani ya hararo irin abinda aka yi aka ce ya bar mutanansa a fusace wanda har Allah ya kama shi da wannan laifin wani ya ga cewa to wannan laifin ya rage darajarsa ko kuma wani shi ba annabi ba ya yi kafafar cewa ya fi yunus domin shi bai fusata ubangijinsa ba nabi ya ce to kada bawa ya faɗi haka allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa A da amana man لآمن من kullum jami'a كلهم جميعا ta tukurin nasa حتى hatta mu'minin Allah maɗaukakin sarki ce walau a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗayansu a tattare da sun yi imani afa anta tukrihun nasi hatta ya kunu mu'mini ashe yanzu kai za ka tilasta wa mutane ne har sai sun zama mu'mini wato Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk hirsin da kake da shi da kwaɗayi da faɗi tashin da kake ta yi na kaga cewa mutane sun yi imani ba fa za su yi imani ba sai Allah ya so su da imani kada ka matsawa kanka kada ka halaka kanka wajen ka ga cewa mutanen ka sun imani da Allah la'allaka ba'khun nafsaka ala la'allaka ba'khun nafsaka alla yakunu mu'minin zaka kashe kanka ne dan ba su zama mu'minai ba kada wannan kwaɗayin naka ya sa ka wahalar da kanka domin imani da rashin yinsa wannan duk taufiki ne daga ubangiji ubangiji shi ya halittu halitta ya raba su biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da ya halicci halitta ya jimki jimki ya ce ha'ula ilal jannati fala ubali wannan jimkin aljanna za su ba dare da na damu ba wa ha'ula ilal nari fala ubali wannan kuma za su tafi wuta kuma a duk cikin mutum dubu Allah ya ɗauki ɗaya shi ne ɗan aljanna 999 kuma duk ɗan wuta saboda haka kakka damu don ba su yi imani ba ubangiji ya riga ya ƙaddara wannan a cikin bayansa akwai waɗanda zai toshe musu kafar gashi ya ba su ita sun ƙi amfani da ita to sai ubangiji ya ɗabi'i a kanta tun da sun ƙi amfani da ita sai ya zare musu wannan damar da ya ba su saboda haka sai su yi ta tafiya cikin bankaura da magaga da harigido ba za su yi imani ba ya ce walau sha a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a wannan mashi'a ce kauniya qadariya mashi'a iri biyu ce akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kauniya qadariya akwai kuma mashi'a shar'iyya akwai abinda ubangiji ya kaddara shi yake san shi yana son abin in ka yi shi zai baka lada wannan mashi'a ce shar'iyya akwai abin da ubangiji ya kaddara shi ya so abin ya auku amma ba tare da ya yarda da abin ba wannan mashi'a ce kadariya to ba a hujja da mashi'a kadariya ga ubangiji kamar yadda kafirai suka yi walau sha Allahu ma walau sha walau sha ba ba walau sha Allahu ma ashraku ba walau sha Allahu ma abadnahu da ubangiji ya so ba za mu wa abinda muke bauta wa ba walau sha Allahu ma ashrakna da ubangiji ya so da ba mu yi shirka ba kaganan nan mashi'a kadariya suke suke suke hujja da ita ba mashi'a kauniya ba ba a hujja da mashi'a kadariya ubangiji ya so abu to idan abin ya faru kuma ya zama na yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi to wannan abin shi ake hujja da shi amma abin da ubangiji baya san shi kamar yadda ce wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tu'minu yardahu lakum ubangiji ba zai taba yarda wa bayansa kafirci ba in kuka yi imani ubangiji zai yarda da imanin ubangiji ba zai yarda da kafirci ba amma zai yarda da imani to za ka yi ƙoƙarin ka tabbatar da mashi'a shari'a ne a rayuwarka ba a kadariya ba ba mashi a ƙadariya ba saboda haka ubangiji yana son abu ya wakana idan ya wakana kuma ya kasance cikin muradin lahi ne to wannan mashi'a ce ƙadariya kauniya idan abin da ya wakana ɗin ya kasance ba cikin muradin lahi ba ne ba abin da Allah yake nufi ba ne wannan mashi'a ce ƙadariya kauniya ba shari'iya ba misali zan yi muku domin matso muku abin kurkusa yadda za ku fahimci bambanci tsakanin mashi'a ƙadariya da mashi'a kauniya Allah maɗaukin sarki ya so imanin sayyidina abubakar ya so sayyidina abubakar ya yi imani domin imani wani abu ne da yake so ko sayyidina abubakar ya yi imani kuma ya karɓi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan mashi'a ce shar'iyya kuma me kauniya kadariya mashi'a ce shar'iyya saboda imanin naman Allah yana san shi kuma kadariya ce saboda ta kasance domin aka ce kadariya abin da ya wakana din an gane ko kadariya ɗin nan za ta zama Allah yana so za ta zama Allah baya so to amma imanin abubakar abu ne da Allah yake so kuma ya wakana gama shi'a ce shar'iyya sannan kuma kadariya saboda ta wakana an fahimta ko ubangiji ya kaddara wakana ta kuma ta wakana kamar imanin abu jahal imanin abu jahal ba kafirci ba imanin abu jahal mashi'a ce kau shar'iyya ubangiji yana san abu jahal ya yi imani ko baya so yana so amma ya yi imanin bai yi imani ba kaga mashi'a ce shar'iyya gairu kadariya gairu kauniya saboda bai yi imanin ba an fahimta ko imani dangane da abu jahal mashi'a ce shar'iyya ubangiji ya so shi da ya yi imanin amma kuma bai yi ba kaga sai ta zama sai rashin imanin sai zama ba shi a ƙadariya kafircin abu jahal kafircin abu jahal mashi'a ce wacce ce mashi'a kauniya ƙadariya shari'a ce ba shari'a ba ce kofuro abubakar kofuro abubakar mashi'a ce wacce ba shari'a ba ba ƙadariya ba ba shari'a ba ce ba kuma kadariya ba saboda haka idan ubangiji ya kaddara wa mutum imani yayi imani to ya zo da mashi'a shar'iyya kuma kadariya idan mutum ya kaddara wa mutum imani a mutum ya so Allah ya so mutum da imani kuma bai yi imanin ba kaga mashi'a ce shar'iyya ba kadariya ba idan mutum yayi kafirci ubangiji ya kaddara yayi kafirci yayi kafirci kaga mashi'a ce kadariya ba shar'iyya ba an gane ko Allah ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so lau malamai suna cewa harfin tina'in limtina abubuwa guda biyu ne ubangiji ya jera ɗaya bai wakana ba saboda ɗayan ma bai wakana ba a nan imanin mutanen duniya gaba ɗaya bai wakana ba saboda mashi'ar ubangiji ba ta zartu a nan ba an gane ko limtina'i mashi'atillah lam yu'min man fil ardi kulluhum jami'a saboda ubangiji bai so hakan ba da ya so hakan da ya kasance walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangiji ya so da ya sanya mutane duk su zama akan addini guda daya amma wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk kalimatu rabbika وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ubangiji ya so da duk mutane sai su zama dinga bin addini daya to amma ba haka ya so ba ba za su gushe ba suna sassabawa sai waɗanda ubangiji ya ji kai su zai nuna musu tafarki zalika khalaqahum kuma bisa ga haka ubangiji ya halicce su ya halicce waɗannan yace yan wuta ne waɗannan ya aljanna ne wa tammat kalimatu rabbika kalmar ka ta riga ta cika na cewa sai ya cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya <coughs> saboda haka ubangiji ya riga ya ya abin nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullum muyassarun ma kuli kala. ku yi aiki kowane ne domin sabon annabi sallar sun samu shubha suka ce to ya lalla idan ubangiji ya riga ya rubuta ko dan aljanna ya rubuta dan wuta don me mu ci gaba da aiki shikenan kowa sai ya zauna in dan wutan ne dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne me yasa mal amalu ya rasu lalla? Na alaihi wasallam ce eh, ku yi aiki fa kullum muyassarun lima kuli kala. kowane ne za a hore masa irin aikin da aka halicce shi saboda shi wato in Allah ya halicce ka saboda aikin aljanna sai ya hore maka aikin aljanna sai ka ganka duk ciki inda ake aikin yan aljanna kana ciki in kuma ubangiji Allah ya yi dan wuta ne sai ya hore masa aikin yan wuta saboda haka ku je ku yi aiki kai yanzu dan menene zaka yanke hukuncin cewa kai dan wuta ne ka yi aiki dan me ba za ka yanke hukuncin cewa kai dan aljanna bane ka yi aikin saboda haka ba a hujja da kaddara mutane sukan yi hujja da kaddara don san zuciya kawai amma abin da ya shafi maslahasa ai baya hujja da kaddara duk wanda ya shiga kasuwa aka zalunce shi baya hujja da kaddara kawai ce ai kaddara ce ba komai a'a sai ka ji shi yana gunaguni yana mita ai an cuce ni wani ya cuce ni an mun fa wannan ba zai hujja da kaddara ba anan saboda maslahasa ce wasu suna aikata sabo in an ce su daina sai su ce in Allah ya yi za mu daina za mu daina sai ya maka hujja da kaddara wai ubangiji ne ya so shi da haka in ya so shi ba zai daina sai ya daina amma da za ka tsinke shi da mari in ya yi magana ka ce kaddara ce ubangiji ne ya kaddara umari ka wallahi ba zai yadda ba ba zai yadda ba ya ce to ni ma bara in tsinke ka da marin Allah ne ya kaddara kaga abin da ya shafi maslaha ba zai yi hujja da kaddara ba amma abin da ya shafi addini sai ya hujja da kaddara wa a hujja da kaddara akan abin da ya abin da ake so ka yi fafutuka ka riƙe mashi'a shar'iyya ba mashi'a qadariyya ba Allah ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗaya sun yi imani to amma abin ba a hannunka yake ba ubangiji ba haka ya so ba ya so ya samar da ɗan wuta ya so ya samar da ɗan aljanna walau sha Allahu ma ashraku da ubangiji ya so da basu yi shirka ba walau shi'na la ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama kowace rai da mun ba ta shiriyarta walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda da ubangiji ya so da ya tara mutane gaba daya akan shiriya ka duba Allah ya ce la amana man fil ardi kulluhum jami'a man din nan tana nuna tana nufin umumi duk sanda man ta zo tana nufin kowa da kowa zai shiga ciki in ba an yi togaciya ba Allah ce man fil ardi kaga duk wanda suke doron ƙasa sun shiga sai kuma Allah ya akkada umumin nan da cewa kulluhum don kakka ɗauka al'umumul urfi ne ba wai ana nufin umumi din ba sai Allah ya kawo kullu don a cire maka wannan ihtimalin sannan kuma sai Allah ya ce jami'a me ake nufi da jami'a kullu bata isa ba wato da Allah ya so duk waɗanda suke duniya a lokaci guda majmu'una gaba ɗaya sai zo su yi saranda ba ma wai ɗaya bayan ɗaya ba an gane ko jami'a ɗin tana nufin a dunkule gaba ɗaya sai ka ga ko'ina kawai musuluncin ake yi in allah ya ga dama sai ya yi haka a waye gari ka ji ko'ina a duniya kawai kowa musulmi ne ƙudurar ubangiji ta kai ta yi haka amma ubangiji ya sanya duniya darul littila ne gida ne na jarrabawa don a gane ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyautata aikinsa don haka sai ba a hukunta ku yi imani gaba ɗaya ba illa iyaka dai an sha ta layi guda biyu ga layin da za ka biya kai ka aljanna ga wannan layin kuma in ka bi shi zai kai ka har jahannama to idan mutum ya kama layin aljanna babu shakka zai samu aljanna wanda kuma ya kama layin jahannama babu yadda za ka yi da shi sai ya shi ya fada cikin jahannama ba yadda za ka yi da shi domin layin ta ya kama shi yasa ya ce afa anta tukrihu nasa ashe kai zaka tilasta mutane hatta yakunu mu'minina har sai sun zama muminai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tilasta kowa ba abinda Allah ya dora masa in alayka illa albalag kai dai ka isar da sako lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane ba mai ainihin matsa musu bane sai sun yi imani imani wannan yin sa hidaya ta tawfiki wannan a wajen ubangiji take innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha' ba ka iya ainihin shiryar da wanda kake so ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama inda a ce yadda kake so ne kowa ya imani to amma abin ba a hannunka yake ba saboda haka annabi sallallahu alaihi bai mallaki hidaya ta taufiki ba ya mallaki hidaya ta bayani ya mallaki hidaya ta ainihin da'awa Inna innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryar wadda Allah yake nufi a wannan ayar shi ne bayani ka gaya wa mutane gaskiya ka gaya musu ga abin da Allah yake so ga wanda baya so wannan ka mallaki wannan kuma aiki ne na kowane annabi wali kulli qaumin hat kowace al'umma Allah ya aika mata mai shiryar da ita irin wannan shiriyar ta bayani amma shiriya ta tawfiki ba a hannunka take ba wannan tana hannun Allah shi kadai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ubangiji shine wanda yake shiryar da wanda ya so in ubangiji ya so ya fitini mutane ba yadda za ka yi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shai'a. wanda Allah ya nufi ya fitine shi to babu kuma abinda za ka mallakan masa a gurin Allah in tahris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudhil wanda duk ubangiji ya batar da shi babu wanda ya isa ya fi shiryar da shi in duk yadda za ka nuna kwaɗayinka na su shirya ba za su shirya ba wannan aya in ka kula yabo Allah yake yi wa annabinsa ba zarginsa yake yi ba yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsabar kwadayin alkhairi yana tsabar kwadayin alkhairi ga mutanansa don haka kamar ya kashe kansa akan ya ga cewa sun yi imani fa Allah ya ce sassautawa kansa abin ba a hannunsa yake ba ya ce wa ma kana li nafsin an an tu'mina kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون الله مدوكاكين سركي يغا مسا قائدar ta gaba ɗaya, ta bai ɗaya. wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba bayuwa ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun kuma ubangiji yakan sanya datti da kazanta na bata akan waɗanda suke la ya'qiluna ba sa hankalta ashe kaga abun du gaba daya aiki ne da hankali wanda ya aiki da kwanyarsa da damarsa da Allah ya bashi to sai ya gane shirya wanda bai yi aiki da kwakwalwarsa ba ya watsar da wannan damar da Allah ya bashi ne ya yi tunani sai ya ta zama a cikin bata ashe ubangiji ba ya toshe musu hanyar bata din bane ba ya toshe musu hanyar shirya din bane kada a zanci cewa ubangiji ne ya shiga gaban su ya hana su su shirya ya toshe musu hanyar shirya a'a ya musu guzurin abin da za su yi amfani da shi su shirya shi ne hankali amma sai ba su yi amfani da hankalin ba to sai ubangiji ya sanya musu datti a kansu saboda sun yi watsar da hankalin ya ce wa ya ji'alun rissa na laye akali ubangiji ya sanya datti na bata da kangarewa a kan waɗannan da ba sa aiki da hankalinsu shi yasa a lahira ai suke da na sani قالوا لو Nasma'u نسمع na ma kunna fi ashabis sa'ir da mun tsaya mun saurara mun tsaya mun yi aiki da hankalinmu da ba mu zamo cikin yan wuta ba fa atarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir a lokacin suke ikrari da zanubin su me amfani ikrarin suhqan li ashabis sa'ir yan wuta sun yi nesa da albarka sun yi nesa da rahama ta ubangiji tar da yan wuta saboda haka ubangiji a cikin wannan aya ta karshe yake nuna mana cewa toshe hanyar su suka fara toshewa kansu hanya domin Allah ya ba su gudurin hankali ba su yi aiki da shi ba Allah ya nuna musu hujjojinsa karara amma ba su ɗauke su a bakin komai ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya da taɓewa ya babu ikon kauce mata wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in